wani ya zo ce a akwai wani dare da ya fi lailatul qadr ce ya fi dare ne ya fi lailatul qadr wani ce daren maulidi ya fi dare lailatul qadr ce a'a ba daren maulidi nake nufi a'a ina nufin daren da aka haifi annabi daren da aka haife shi daren ya fi daren lailatul qadr daren lailatul qadr Allah ne ba mu labarinsa a alqur'ani ya zaɓe shi ya zama shi ne daren da ya saukar da alƙur'aninsa a baitul izza ne kuma daren da ya kamar su malamai suka ce aka fara wa annabi wahayi a cikinsa annabi ya samu matsayin da ya samu wanda babu wani ɗan adam da ya taɓa samunsa lokacin da aka haife shi Allah bai ba shi wannan matsayin ba lokacin da aka haife shi ba an haife shi yana a matsayin annabi bane sai da aka ba shi nubuwa da ikra ya zama annabi sannan kuma aka aiko shi wa anzir ashiratakal aqrabin ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya ayyuhal muzammil ya zama manzo lokacin ya ya zama ya samu wannan matsayin da babu wani dan adam da ya same shi Allah ce Allah anan ya nuna cewa duk wani abin da zaka kudirce da sunan ibada da sunan addini to ya zano kana da kana da yaqini akan sa kana da jazami ba ka maka ba ba ji ta ba ba shehu wani ba ba wani ya yi wa wani ba a'a kana da wani abu da sunan shi hujja ce yaqiniya hujja ce qat'iyya domin abinda duk zaka sa shi aqida ce tsakanin ka da Allah to baya buƙatar ka rike wani kama kame ko wasu misalai ko wasu kiyasai harkar aƙida ba ka shigar da kiyasi ka ce to a kwatanta kaza da kaza da kaza to me zai sa kaza ma ba zai zama aqida ba me zai sa ba zama ba zai zama gaskiya ba a ana kiyasi ne a cikin ibadat a cikin ahkam amma cikin sha'anin aƙida ana buƙatar komai sai an samu hujja ta yankan shakku an samu dalili ƙarara an samu da abin da ƙarara wani ya zo ce a akwai wani dare da ya fi lailatul qadar ce ya dare ne ya fi lailatul qadar wani ce daren maulidi ya fi dare lailatul qadr ce a'a ba daren maulidi nake nufi a'a ina nufin daren da aka haifi annabi daren da aka haife shi daren ya fi daren lailatul qadari daren lailatul ƙadari Allah ne ba mu labarinsa a alqur'ani ya zaɓe shi ya zama shine daren da ya saukar da alqur'anin sa a baitul izza shine kuma daren da kamar su malamai suka ce aka farewa annabi wahayi a cikin annabi ya samu matsayin da ya samu wanda babu wani dan adam da ya taɓa samun sa lokacin da aka haife shi Allah bai bashi wannan matsayin ba lokacin da aka haife shi ba an haife shi yana a matsayin annabi ba ne, sai da aka ba shi nubuwa da ikra ya zama annabi sannan kuma aka aiko shi wa anzira ashiratakal aqrabin ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya ayyuhal muzammil ya zama manzo lokacin ya ya zama ya samu wannan matsayin da babu wani dan adam da ya same shi haka Allah ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin ubangiji ce haka muka yi maka wahayinsa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ruhi daga umarninmu daga al'amarinmu shine wahayi ma kunta tadri mal kitaba wal iman kafin alqur'ani baka san menene littafi ba annabi ummi ne baya karatu baya rubutu wal iman baka san menene imani ba Allah ya saukar maka da wannan ya cika maka zuciyarka da haske da shi to wannan daren lailatul qadr din a daren Allah ya saukar masa da wannan sai Allah ya ce khairun min alf shahr sai wani ya zo ce a shi a gurinsa akwai wanda ya fi wannan aƙida ce wannan abin da ya shafi falala ne kana da iko haka kawai da lissafi da kiyasi da wani tunaninka ai da ba a samar da annabin ba da ba a samu da lailatul qadarin ba waye ga maka daren lailatul qadar din nan ba yana nan cikin rubuce a gurin Allah ba yana nan rubuce ko ba yana rubuce yana nan rubuce tun kafin halittar sammai da ƙasa da shekaru dubu dubu hamsin hamsina alfi sana an rubuta yana nan saboda haka mutum ya dinga kawo wani abu a aƙidance amma da tunaninsa da hankalinsa ba wani ilimi shi ce ma laysa lahum bihi min ilm ma saylu lahum bihi ilm ba su da wani ilimi a kansa saboda duk abin da yake aƙida ne to ba ka iya tabbatar da shi da wani zaurancenka da wani kiyasanka da wani waye sai ka kawo nassi daga Allah da manzansa lokaci ya za mu tsaya a kuka faɗa da daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa